أنفسنا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أخرجنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن بوتنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من جهتنا اللهم فارج ربي وكاشف ربنا ومجيب دعوات المستقيم اللهم الدنيا والآخرة وأجيبهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها رحمة من سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من اللهم اهد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم اشر من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم اعتزه وعافنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم بسننا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك Muna nan surar da tauba idan ba kumanci ba farcin jiya aya ta hamsin na bukana da biyar saboda haka ta hamsin da shidda za mu tashi wa ya halibu na zubbani da nawa da ninku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو متخلا لولوا إليه وهم يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. jiya in ba ba Allah ya ce da annabi na yana maka kwana dukiyar su kada ka bashi sha'awa kuma abin nan ɗayan su kada su bashi sha'awa wato ta sha'awa su ya sa Yayi yi abin nan ba wasu abubuwa haka ya ce dama shi Allah yana so ne ya yi musu azaba dama shi Allah yana so ne ya yi musu azaba da dukiyar nan ya yi musu azaba da biyan na a cikin rayuwar duniya kuma rayuwarsa ta yi ta suna ka'irai dama abin da ya yi nan ke wa ya na billahi suna rantsuwa da Allah su mina ikan Allah inna wallabin ku kullalle su cikin ku suka ce suna rantsuwa da Allah lalle cikin musulmi su alhali wa mazan min kun gaskiya ba ta cikin walakin na wa qaumin da sai dai su mutane na masu tsoro wato mutane na masu tsoro tsoro da suka ji shi na wanda ya hana musu wato su hito su ce ba su tare da musulmi shi yasa wani lokaci su ci tare da kahirai suke wani lokaci su ce tare da musulmi suke wato tsoro shi na hana musu tsayawa wuri guda lauye da duna marja'an inda suna samun wata majingina ko magara ce ko kuma wata maɓoya da muddakalan ko wata mashiga da ba su ce tare da ku suke ba yawan lau ilai wallahi da sun jiwa zuwa ga mashigan na wani ya ji suna gaggawa to abin da sa sun bincika babu wani wurin da za su iya zuwa su boye shi sa suka ce suna nan tare da su amma da sun samu majingina ko makoya ko mashiga Allah ya ce lawan lau ilai ya da sun jiwa wurin makoyan nan wani ya jima wuna suna gaggawa su bar su ce ba su tare da su amma babban abin da ya hana su ce ba su tare da ku yanzu don babu inda za su na saboda haka minayaki ba abin dogara ba ne Mutar da ka gani ne tare da kai wurin tsaye a bai samu ba ya samu mashiga ya yi mashigan nan can ya yi ba zai tsaya inda kake ba Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah amin wa min wa man yalmizuka wa min hum man yalmizuka bis sadaqah وإن أعطوا cikin munafukai akwai mayar da zuka su mana ya fiye saboda kowa yana faci saboda kuɗi kowa yana ba wani malami ne kake ba ko manzon annabi ne kake yana faci in dai yana ganin ya kamata ka bashi ba ka bashi ba Allah ya ce wato zakka ce aka kawo mu annabi sai ya raba kuma annabi ya yi adalci don da sun kama tsamai ya ce ya ce ma mutumin nan guda da ya ce annabi ya ce ya rasu da la'adil ya manzo Allah kai adalci wai manzo Allah zai wa wa'azi tun ba an raba kuɗi da kama za Allah ya ce wai laka illam ya'dilillahu wa rasuluhu wa man adil na Allah da manzo ne ba su yi adalci ba wa zai yi adalci annabi ya gince kwarai da gaske gare ne ya baci rannan kwarai kwarai da gaske saboda bai aza munafukai na iya mai wannan abin to bayan an gama wannan duka sai ga shi qur'ani ya zo ya ce ka yi hankali wa mene wa man yalga zuka cikin munafiqai akwai mai zunɗen ka wato mai bacin ka yana aiban sadaka ce game da sadaka ya an karaba bai samu ba amma ka yi hankali ko ina ko min ma ya an diba an ba su wanda duk ta kai gare cikin su maradutu suna da suna cewa yanzu kan lalle annabin ga ya yi adalci inda ta kawo gari mu yayi adalci amma wa illam yudau minha in dai ba a ba su ba daga cikin ta izawun ya na sai ga suna shi to shi munafikin Allah babu abin da za ka yi ka zama daidai da shi ba ka dai iya ja mai aya ya gamsu da ita ba ka ja mai hadisi ya gamsu da shi yana ma iya bacin hadisi ne ya wani kazafi shi hadisi shi magani ne kawai a kawo kuɗi a bashi to kuɗi kuma tun da kuɗi ya kaso bai zuwa inda masu kuɗi ko ce kasuwa manzon Allah yana zaune da kaga sai an an sota kwamiti na ka an sota ko mutane na aka raba mai ta shi bai cin zakka shi annabi bai cin zakka iyalin gida ne ba su ci kada ka kowace iri bai ci in an ka an sota akwai kwamitin da ka karɓo zakka akwai kwamitin da ka raba ku don me za a dawo shi a zanzare mai a dora zagi ne ana mai ka abin nan zumbe ne a ce mai da abin nan eh, ya hana mawa ne ya ba wani wannan dabi'u na irin na muna saboda haka shi na yake Allah daidai ka yi abin da za ka yi Allah ya tsare ka daga shari ne amma duk bai samu duniya ba sai ya ɓaci ba ko Muhammadu Rasulullahi aka ce maka wanda shi ya yi kowa daraja Allah ya ce to ai a faɗa mu munafukai walau annahu raduma walau annahum raduma sun yarda da abin da Allah ya ba su ko ba da ba inda dai Allah ya ba su wani abin da za su ci sun yarda da shi ko wani wuri na abin da Allah ya ba su wa rasulu da abin da manzo Allah ya ba su wa qalu sun kace hasbunallahu Allah ya ishe mu don ba a cewa hasbunallahu wa rasulu sai dai a ce hasbunallahu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu sai utina Allah min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu nan gaba cikin falala sai kuma za Allah zai ba mu cikin falala Allah inna ila Allah rajibun mu zuwa ga Allah muka fadai inda sun ce haka nan da yayi musu alheri to zakka ga da suka ta kokarin cin mutuncin mai gidanmu a kanta sai Allah ya faɗi yadda za a raba su don haka tunda ba a ba su ba ba su cikin wanda an kace ba inna masadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمغلبة قلوبهم والمعلمة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله yake to dama ita sadaka wanda duk bai biya an bashi ita bashi kuma bai cikin masu inna masadaka dama sadaka Allah ya raba ta kuma ya bari wainda za a ba lilbu karaye ana bashe shi ga fakirai wanda a fakiri wanda abda yana dan da wani abu haka amma dai bai isa yana da wani abu amma zai isa dai kamar tsohon mai kuɗi haka wanda yana kasuwanci jari na ya ƙari amma abokan sana'a sai dai sun kasance su wayanda ba abokan sana'a ba kusan ba su gane mutum bai da kuɗi sai ya koma goro kwararren sai sannan suka gane bai da irin wahalar da suka samu kudi shi ma ya fara irin sa to nan suka gane bai da amma mutum zai sa tsohon rigar nan da ya tsunka babban nan ya hau tsohon motar nan tashi da a suka yi komi na nan to tun da an san bai da na cikin fakire ya an ka yadda ta to iri da shi a ba sai a dibi irin su a ba su mai miliyan biyar mai goma bayan an gama raba musu a dawo wal matakin ka dawo ga talakawa mai dubu biyar mai dubu goma ana ba su ya a ba su abin da ya dace da su dai yanzu mai kudin da adda kuɗi da yawa katto yadda zakka wacce taimako ne za ka yi ka ba ya dubu ɗari biyu wani sai ya yi hawaye in an su kaga ka ci amana ce kana ganin taimako ne na kai ka ka ci amana ce don ka tuna mai bakin ciki amma idan ka ɗauko miliyan biyu misali ka kwashi to ka faranta mai rai amma shi talaka ko eh, abin nan ɗari biyar an ka bashi godewa da sai a ba wa'ancan masu mutunci su Allah ya ce a bara ba alfuka sannan su ko waɗanda da kwanciya in dai ga dukiya na ba su da mutunci su sai a ba su abin da ya samu ana ji ana zagin masu kuɗi garin game da irin haka irin haka E, to nasi aka bibi shi talaka sai ce ya ji an tawara wanza kawai kamar mai kuɗi su masu kuɗi yan wasu sun suka ba in dai su sun san ya kari to ga shari'a ba sai da yi ba a bashi mai yawa wanda ka sassai shi ko talaka dama babu wani sana'a ne da yake da ya kai nema abinci na ya kai a dubu biyu dubu biyar da abin da ya kamata su iko wancan miliyan biyu miliyan biyar miliyan goma ana ba su kai mai hankali dai sai da rangama in jari ne ya fara kai in ka ga mutum jaji ne ya fara karewa ka ya ce a sai da wancan gidi ko a sai da wanga mota ko a sai da wanga yan uwa abai na masu hankali yan uwa ne mawasa kama shi akai ba a bari ya tsaye idan jari ya karo ya yi kasa duk dukiyar ka ga an ka ba shi ta sai shi ta tsaya ba da ko guda ba ta tsaya duk dukiyar garin ga an ka ba shi ta sai su a kasa yi komi ya rika yau gobe ba ta gani sai eh, to ka a bari ya sai zuwa ya a hana shi ya sai da komi shi zaune haka idan kun kai ta zaka kun ka kawo mai sai ya zuwa sai ya ci gaba su ma in lokaci bai mu nan da an gaba su ma kaiwa ba su to da yake dama an rage an sani da duk kariya sun faro ga mutum sai an kai kasa in dai ana tashi za a tashi amma sai an kai kasa to in kun kai da zakka kun gaba a miliyan goma ko da bari ke su ma sun kai in kun kai su a kuma sha karewa na inda duk kariya ta faro ga ɗan kasuwa ta sai yau sai ya kai kasawa Sun ya samu masu hankali su hana a sai da rangaman ana na har lokacin da Allah ya ɗiba ya cika sai a dawo zuwa saboda haka wauta na kuka yi, ku ga ɗan kasuwa Eh, yayo kasa ku bari yana sai da kaya in dai zai ci gaba da saisuwa duk abin da ya saisuwa a kadare ya sai da hili ne miliyan goma ya ba su a sau mai kaya in Allah ya so sai sun fara da hannunta ake aka samun miliyan biyu lokaci na sai ya yi kuma in ko ya taho da kayan nan duka duk kayan nan sun kasu in Allah ya so wanda zai ce su sai wanda zai ce su ya kibiyar ko a tsawo kwastan ya kame a inda duk matsar kasuwa ya fara karewa ba a sai da randawa Ku sani da gona ke ko yan kasuwa don yan jigadu yan kasuwa kuke ilmu da mutum ya fara karewa ba a sai da randawa a ce yana da miliyan sai zuwa fili inda aka sai sai in ana bi ne bashi kuma da an sai a miƙa an koma ba a miƙa ba ba a amfani komi da su a rasu amma da an miƙa ya bashi da su shi bashi sai an san kone wana an ga ce miliyan guda na fili miliyan guda to ya ce a shi sai sun ka shigo gari ka an kaba zuwa gobe ba shi nan ya wuce ba kai zuwa gobe in Allah ya so suna ana cewa aiki dubu ɗari uku ko ɗari uku kariya haka nan take saboda haka duk wanda ya samu kariya cikin ku ya sai da rangama ko mashin ɗinka ka kafe zuwa ɗan uwanka waɗanda ka san su ci zarahinka suna waɗancu ga kada ka ba ka sai zuwa kale su mutum da kayan ne ka zama cikin bakin ciki ka zama cikin talauci shi ya sai zuwa ya gozo ne zai zuwa yau in ya sai da wanga shi an gare gobe fa in wannan lalura ta taso ni zai zuwa ai wawa na mai sai da gama ce don matsala ta kare wawa na wannan yau za ka san suna ce mutane da yawan wawaye ashe suna to ku kula ya ku abin na yan kasuwa Allah ya kara kasuwanci kuma Allah ya tsari to bayan an baiwa wayan nan da jarin su ya kai masu tuya asiri kenan to a tuya asirin wannan wani mataki ne a baiwa miskinai su ko talakawa wanda ko can ba da kodari abin da samu sai a basu sannan wal amili na alaiha da wayanda ka aiki wajen karɓar zakka da wajen rabata su ma ana ba su zakka wal mu'allafa da kulubu wanda kahira amana irin kahiran ga da kuka ba gidajen ku haya suna tare da ku sai ku nuna musu in lokacin da zakka yi a dubu ɗari ɗari aka ba su amma kai tun da dai ba musulmi kake ba ga dubu biyar da dai musulmi kake kai ma sai a baka wadda an ka ba kowa dubu goma to wannan yana iya faɗaitawa ya zama faɗaitawa gari sai shigo da shi tun yana kyama abin ya shigo don kuɗi kwana a kwana a tashi har ya kama son addinin tashi da zuciya sannan wa bin riƙabi bayi wayanda a bayi ana ba su don su hidda abin da su biya kuɗin da aka dora musu don su zama biya walgarimi na wayanda aka bi bashi alhajin da ya ci bashi sai gari ne ya kai bai da abin biya to ai ainihin da zakka ana kwatantawa a gana wani aka biya aka biya ba bashi in ana iyawa sai a biya mai bashin da ba duk in ana iyawa sai a biya mai bashi gaba dai in ba iyawa sai a bashi wani abu ya rage bashi amma sai an kira mai bashi kamin a bashi don ka a bashi kuma ya biyan bashin bashi walakanci na don durar da an ka daukai an kai shi kofi ana iya kai shi hawa durar da aka kai shi ko komi girma ne ana iya kai shi hawa saboda haka don gudun wannan sai a kira masu bashin doko zakat nawa kuka bi ne za maka bi ne sai a ni ya an biya duka yayi in ba a biya ba abin da an ka biya ba dai an ka koma yadda za a biya mai tsawa ya an sai an ka baya ga hannu zai biya shi aka zuwa wajen masu bi ne bashi da a biya mai don gudun ka a bashi bai bayar ba bashin na an ka ce a biya mai sannan wa bi sabilillah wanda zai na jihadi bi sabilillah ana ba shi zakka da sai abinci wa min sabili da wanda an masa ana ba shi zakka waɗanga mutane guda takwas su aka ba zakka saboda haka bakai su ba abin da cika baki da maganganu mara kyau zuwa ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su cikin wa'anda aka ba ga wa'anda Allah ya ce a ba ku su aka ba waɗanga faridatan a farilla ce ƙaddarawa ce da min Allah daga Allah yadda ya ƙaddara rabona a basu wallahu aliman hakima Allah masani na ko mai hikima ya Allah da iliminka da hikimarka muna roƙonka Allah ka tausaya mana mu dai kada ka tsama cikin munafukai kuma ka tare mu daga sharrin munafukai fara mana imani da tsoronka fara mana lafiya da zaman lafiya ya sa mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta kun ga munafukai kenan su kuɗi ɗaya a gaban su ko wanda bai ba su kuɗi ba kowane na suna iya ɓaci shi yasa kun kaga suna zagin masu Allah to sai da Allah Allah ya yi hankuri ya yi musu wa'azi ba su yi ba sai Allah ya ce su tsaya su ga wanda aka ba zakka ya su wanda zai ba aka ba zakka don haka su tun da ba su ciki kuma wani sarantu ko sun sarantu ba a ba su Allah ya taimake mu Allah ya kare mu ومنهم ومنهم الذين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن وجهكم منافقكم akwai annabi ne yuhuduna annabi wa'anda ka cutar da annabi da zayi in aka ce musu muna faɗa mai fa ku babbaci ne muna faɗa mai waya kulu na sai ce ko a uzuna ai shi kunne na saukar ta wayoyi magana saurari ne ku ce ku haɗa mai ku ce mun ba ta in ya kire mu ce mun ba ta ba ai yadda ya kai tunda ko yana yadda mu gaskiya ce maka mun ba ta ba sai daga ƙarshe don yana sauraren kowa yana yarda da magana su da an ka faɗa mai to shi na sai Allah ya sane shi da baya ya ce kulka ce uzunu khairi lakon shi mai sauraren alheri na ga gare wato mai sauraren alheri na yu'minu billahi yana imani da Allah wa yu'minu lil mu'minin kuma yana imani da mu'minai ga abin da sun ka faɗa mai wanda munafukai saboda haka kenan kun ga yanzu an yadda munafukai sun ka dawo an ka ce sun ce kaza in sun ka ce ba haka nan na ba bayyana, tun da an ce shi ya da mu'mini kai wa yu'minu lil mu'min rahmatul lil ladina amanu minkum kuma shi rahama ne amma ga wanda suka yi imani cikin ku ba ga kowa da kowa ba والذين يرضون rasulullah wa وإنن da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zagi da zahi da kariya wa lawa azabun alim suna da azaba wanda an mai da kuma su munafiqai har yanzu dai duk suna aka ta magana yakin da an ka dawo na abin da yakin tabuka din da an ka tashi saboda yakin tabuka shi yasa mana ba kai sun ka bayyana ko wahala gare ba su iya zuwa can shi shi yasa sun ka bayyana ba kuma suna ganin tabuka annabi ta hiya ɗaya na yi wato bai dawowa wani yankalibar rasulul wal mu'minuna ila ahadith amin manzo bai dawowa da shi da mummune zuwa ga iyalinsa abada abinda suka zato ke shi ya sabu suka fito ga hijiran to ga sunan kuma ya halifuna billahi lakum ya halifuna billahi lakum li yurdukum والله ورسوله أحق أن يرضوا suna rantsuwa da Allah. Lafin gare ku sune muku rantsuwa da Allah turanci da Allah wato da wasu, zai yardu kullum su yarda da Allah ya ce to neman yardan mu'minai ai ba shi a abin nan ba shi a falo ba wallahu wa rasulu a haɓa an yardu Allah da manzo ne shi ya cancanta su yarda da shi in dai wani abu na to su yi abin da za su samu yarda Allah da manzo ne in kanu mu'mini ne sun zama mu'mini ba yarda mu'mini ba inda mu'mini ko sun yarda da su ya Allah bai yarda da su ba aikin banza alam ya alamu ألم يعلموا أنه من يحادد ذلك لخزي العظيم Sannan ya alamu shi halan ba su sani ba, annahu yadda abin yake man yi hadidin lawa rasulau, duk wanda yake saba ma Allah da manzonai, da gangan da gangan musamman ga tauhidi, ya yi shirka da Allah, ba fa anna launa ma. jahannama hakika wata jahannama ta tabbata gari shi, halidan fiya an kadara mai dawama ciki har abada. domin duk wanda ya shiga jahannama da kafirci bai yi da zalikal khizyul azim wannan shine kun yi tawa wanda afuwa inna man tudkhil an-nar faqad afazai duk wanda ka shigar da shi wata Allah ka kun yi tashi zalikal khizyul azim wannan shine walakanci wanda abba Allah ya kare ya hadaru munafiqun ya hadaru munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunazzihum bima fi qulubihim qul istahzi'u مخرج ما تعذرون كما دو أبن غير منافقا الله kuma wai tsoro suke ji kada a ce a saukar da aya kada a ce a saukar da aya wadda za su dora bayanin halin ga nasu abin da suka yi wai suna ji tsoron a saukar da aya ni ko daga to inda ba su tsoron a saukar da aya a wannan da za su yi tare yawa saboda haka Allah ya ce hazar munafiquna munafiqai suna tsoron an tuna zala alaihin suratu a saukar da sura a kansu tuna tsohon wadda ka ba su labari domin bi kulubin kuma na haicin da abu ya cikin zukatansu to ko suna jin tsoro in ba su bari za a sauka wani zuwa ka ce mana ba kai ku je ku yi izini inna allah mukhrijun lalle allah zai fitar da mata runa abin nan da kuka tsoro a bayyana sai ya bayyana shi wala yin sa'altahu ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون nataatarotadịkabarato tada eemanịkomeeko eeọbaba ịbatete ọhụụ ọba ịbate ọmụgwụm a lụụteere wato duk abin da hukai suke kokari kada a bayyana Allah ya bayyana wato yakin ga na tabuka da la'ana akwai muna hukan da an gade da su ana tahiya annabi yana gaba suna baya annabi suka bi zai na wajen jihadi amma tahiya suka suna hira suna cewa jirewa ne su bi wani babban sahabi cewa ne sai dai kafin shi ka jiwa ne sai dai kaza a kira go yanzu da an dai ya yi kowa gudu bai ta ba annabi na saka baki kuma tare da su ga ana jihadin to zagin bara da addini kafirci na zagin bara da addini saboda addinin kafirci na dan ka bata zuwa karana saboda haka suna cikin wa'annan abubuwa sai abin da wa'annan ayoyi suka sauka shi babban sa ya zo inda annabi da kai ne yana cewa ya rasulullah wallahi hirata muka kawai ta wasa annabi ke kale shi ko dibi ne ya ba an ce wasu malamai sun ce kawai ta ta bugi dushi har ta washe ya ke sirdin raƙumin annabi yana ba annabi uzuri ko dibi na annabi tsaya ta ya kai annabi yana ci gaba da tafiya to shi na Allah ya ce wala in sa'altahum wallahi in ka tambaye su Da wannan abin nan can mata da zagin ka da suka yi lai kulun da za su ce inna ma kunna na kudu dama kutsawa ta muka yi wannan abu muna wargi al'ada ta hiya kana taya kana dan hira kana dan wargi haka sai ka dade baka gaji ba suka ce to shi na muka yi Allah ya ce kulka ce abillahi da Allah za ku yi wargi don kuna so ku ji saukin ta ya da Allah za ku yi wargi wa ayati da ayoyi ne za ku yi wargi? wa rasuli da manzo ne za ku yi wargi kun tanta sazo kun ka kasance kuna izgili la ta'ata zuru kada ku kawo uzuri ba an sa uzuri da kafartun ba da imani ku ka kun kafirta ba imani Allah ya dora musu kaulata ya za ku dawo kuna zagin maradin addini an da za a je wajen jihadi ku dawo ba ku iya zuwa jihadin game kawo ku ku shigo dai kuna bin manyan abin nan mutane wanda abin ya jagorance gidanin su kuna ɓace su in ka ɓata su ga mutane ya za a yi jihadi ka dai ka fartun ba da imanin ku ka kun ta bayan imanin na abu an min ku. in mun yi rangwame ga wasu jama'a cikin ku nu azib da'ifatan za mu yi azaba ga wasu jama'a bi annahum kanu mujrimin da zan su su masu laifi to wa'annan da an kace za a yi marangwame su a gehe suke munafakai na ƙetare hanya can su suna wanga ƙetare amma in munafakai sun ka shammace wani sahabi da shammata mai ban dariya suna wanga gehe su su kwashe da dariya su ma amma ba su magana kuma sun jaye daga gehe munafakai amma hadu an kaɓa ce wani sahabi an ka shammace kwarai su yi dariya da suna Allah yake su ma sun ta in an yi rangwame ga wata jama'a to suna aka wani za a wa rangwame su tuba kuma ai musu rangwame su tuwa amma su ba sun kaɗa malam wargi da abinda Allah ya ce a girmama walakanta shi kafirci abin abinda Allah ya ce a girmama walakanta shi kafirci kuma idan mutum bai tuwa ba mugun ƙarshe zai saboda haka Allah ya ce in mai rangwame ga wasu jama'a to wasu kanan kwada ba za mu musu don masu da to amma babu shakka su wa'annan an karbi tuba su wa'annan da awancin ƙetare na hanya suna dariya su an shi tuba su amma dai duk tare an kaya ba musu kawara sanin tare kawara sanin ne ya sauko da fita to in kun ga ana hira ta zagin addini kar ku zanna wuri wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum har sai shi a tara hudu bi da yi in ko ka zanna to abin da ya shaye su zai shaye ku ya idza mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal na fi jahannama jami'a innakum idza mithluhum lalle ku da su dubura da masu zagin nan da ku da amma su saurare mithluhum ku saboda ta

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم a المنافقون هم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون واتو والمنافقات ماتا بعض من بعض tashin su daga tashi yake duk abu ɗaya su abin nan abu ɗaya yi su ya muruna bil kai suna umarni da abin da bai da kyawu ya muru na bilmon kari suna umarni da abin da baya da kyawu duk inda munafukai suke haka nan da suke abin da duk suka je suna cewa a yi ba abin kwarai na ba abin da ka haɗa rikici tsakanin musulmi ne ya muru na bilmon kari wayan hauna annin ma'arufi kuma suna hani ga abin da yake wato mai kyawu na ka shari'a sannan babban wurin da kaka gane munafukai ba su aikin alheri da zuci da Allah ya basu wa ya kabi duna aidiyahun suna jinke su lokacin da aka son a buɗe hannu a alheri da su sai su jinke Na nasullaha sun mance da Allah wato sun bar umarnin Allah ana cewa shi ma Allah ya bar su ya mance da su ma'ana ya bar su cikin abin da sun kasa kan su ciki innal munafiqina humul fasiquna lalle munafiqai su ne wato kahire asali innal munafiquna humul kadhibun lalle munafiqai su وعد الله المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يعصرهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين ألا يا يوم منافقين ماذا الكون والمنافقات da munafukai mata wato Allah ya yi ma munafukai mata alkawari su ma wal kufara da kafirai Allah ya musu alkawarin na jahannama kun ga da munafukai da kafirai duka wuta guda Allah ya musu alƙawari kalibi na fiya kuma in sun shiga ciki ba su yi a ba. saboda munafukai irin da waɗanga munafukan da ya kawai kahire ne fiya hasbuhan jahannama ta ishe su wala ana mulla kuma Allah ya la'ane su wala mu azabun mutum kuma suna da azaba tabbatacciya wanda ba ta rabuwa da su a abada wato munahici kashi biyu yake akwai munahici wanda ba kafirci ba alkabira ne akwai munahici wanda a kafirci to wanda a kafirci wanda duk lokacin da matsala ta faru tsakanin kare da musulmi cikin musulmi sun kai nasara kare ne ya ɓaci cikin musulmi sun kai nasara kare ne ya ɓaci to wanga shi a kai amma wanda munahici ne bai kai shi ya so ko yaushe ya ga ko da komi da komi kahiri a saman musulmi ba wannan ba kahiri na ba amma wanda a kahiri wanda shi ko yaushe jayayya ta shiga tsakanin musulmi da kahiri ya hasu ya ga musulmi ta kahiri sama in ya ji kahiri sun ba da kasa sirri ne ya baci in ya ji kahiri sun hau saman musulmi sirri ne ya yi daɗi ya ji daɗi musulunci ya yi kara wannan kahiri na wanda adda irin wannan aƙida su kai dan su ma kahiran shi na aƙida su ba su da wata aqida ta yi wannan kullun su suka kafirci da kahirai su zama sama musulunci da musulmai to shi ma aƙida sai ke aqida su guda da shi da su saboda haka wannan kafirci Allah ya kare amin min من قبلكم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أكثر أموالا وأولادا أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم تمكنت الذين من قبلكم بخلاك وخبتم كالذي خاضوا أولئك عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون to ya ce kallari na min kwallikun kamar sai al'adar mutanen da sun kauce gabanin ku gano a shadda min kuwa wato yana magana da munafukai kamar jama'an nan da sun kauce gabanin ku sun dara ku tsananin ƙarfi wa aka sara amwala sun dara ku yawan dukiyoyi wa auladan sun dara ku yawan iya to ba samta ube sun ji daɗi da miyagun ɗabi'unsu na minahici fastamta atun kuma bakan yanzu kuma ku ji daɗi bi halakikun da miyakun ɗabi'unku na aiki kamar samta allabi na min kalliku kamar wada wa'ancan na gabanin ku sun ka ji daɗi da miyagun ɗabi'unsu na aiki to kuma ku ji daɗi da miyagun ɗabi'unku na aiki wa kutu kuma ku kuta ku soki musulunci ku walakanta musulunci kalla da ya kadu kamar da wa'ancan suka kuka amma dai abinda aka so a baku labari wala aika wa'ancan da kuke yin koyi da suwa abida da amalin wata duniya duk aikin da sun ka aikata ya lalace nan duniya wal akhirah da lahira saboda haka bari ba sun ka ci ba wa aika wa mal khasirun kuma wa'ancan su ne masu asara saboda haka ba su ci riba ba ko ku da kun ka ce da su za ku yi koyi ba ku ci riba dama labarin da aka so a faɗa musu wa'ancan sun yi kokari ya na bakai wa'ancan sun yi kokari sun yi ko abin na dukiya sun yi ko yawan biya to sun yi haicin kuma sun ji daɗi da minahicin ku kuma ku ce ku minahicin ku ji daɗi da minahicin kamar wada kuma ku kutsa wada wa'ancan sun ka kutsa ba ku sani su ma dai wa'ancan aikinsu ya lalace Allah ya ba ta ayyukansu kuma wa'ancan su masu asara ne don haka tun da kun shiga hanyar su ku sani kuma karshen ta da sha aliyu kasa kuma dama labarin da ake so a basu ke ba a nan ba alam ya tihim alam ya tihim na ba'un lazina min qablihim qawmin nuyin wa adin wa samud قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون shartu munafiqan alam ya tihin na ba'al ladina min qawliya alal labarin na gabanin su bai zo musu ba kawo mai nurin labarin mutanen nuhu bai zo musu ba su ji wada an ka halaka su saboda shirin kafirci ba wa adil labarin adawa bai zo musu ba ba su ji yadda aka sa iska aka halaka su ba wa samuda da samudawa labarin samudawa bai zo musu ba ba su ji yadda an kai musu tawa sun ka mutu ba wa qaumi ibrahim da labarin mutanen annabi ibrahim bai zo masu ba yadda an ka hallaka su aka talauta su wa tabi madayana da mutanen madayana mutanen annabi shu'aibu sau kaya a kibari kaya ne su su gaba ɗaya balle ya sau wasu amma sai shi kuɗin ya yi cinikin ce ba ne wadda ya kasai suwa babu kuɗin sau wasu wal mu'tafika da mutanen mu'tafika suna alƙarya shi ma atatu rusulun bayyana su duk waɗanga manzannin su ta zo musu da hujjoji bayyanannu sun ka kibi Allah ya halaka su amma kan Allah li yadhlimu Allah bai kasance yana zalunta su ba walakin kanu an bu son ya zulmu sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta Allah baya zalunci sai dai kawunan su suke zalunta saboda kun ga ƙarshe sakamakon zalunci ya dawo gare su duk abin da ka kai ka rika bincika tarihi abin nan da kake kowane sun ka taba yi ne sai ka ji wa'anda sun ka taba yi ne to riba sun ka ci ko hasara sun ka yi to yan riba sun ka ci yan riba ka ka da hanyar su yan hasara sun ka yi to yan riba ka ka da hanyar su ba hanyar kasa rabi da ita wannan shine umarnin ba su labarin wa'ancan na gabanin su da ba da labarin annabawan nan da jama'a su to ya kare magana munafukai ta zai shigo da ta muminai zai kuma dawa ga ta munafukan kuma amma dai yanzu zai shigo da maganar muminai ya ambaci munafukai almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahu Wannan ƙarshe ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam to don muqabala da wannan wal mu'minuna wal mu'minat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم kuma mumine maza wal muminatu da mumine mata ba zuwa auliya ba da sashen su mataimakin sashi su manabakai an ka ce ba adon min ba sashen su daga sashi ne su amma su muminai ba zuwa auliya ba sashen su mataimakin sashi na kuma masoyin sashi don waliyi masoyi waliyi mataimaki to sashen su waliyin sashi saboda ka sashen su mataimakin sashe. ya muru na bil ma'ruf suna umarnin junan su da alheri waya na hauna anil munkari suna hanin junan su daga alheri eh, daga munkari abinda bai da kyau su munafikai kun ji su ya amuru na bil munkari su ko mu'minai ya amuru na bil ma'ruf kun ga tahiyya ba gudata ba akwai bambanci babba sannan su munafiqai wayan hauna anil ma'arufi? su mu'minai wayan hauna mun munkari su munafiqai mugu abu suka umarni da shi su ko mu'minai abin kwarai suka umarni da shi su munafiqai mugun abu abin kwarai suka hani gare shi su ko mu'minai abin kwarai suka umarni da shi kun ga tahiyya ta bambanta shigewa ɗaya na son kai cikin mummune amma ta yawa ta yi rutsawa ɗaya sun kai sun ka shige cikin mummune amma ta yi ba ta yi zaman babu wani ra'ayi shi kyau sannan sun munafukai yace na sullaha wanda ta yawo su ko muminai wai kimuna salata suna tsaye da sallah kun ga ita sallah wato duk wanda ka tsarki ya tsare sallah da kyau wato bai mance da Allah ba wayoto na zakata suna ba da zakka kun san hadisi sahihi ya ce wa sadaqatu burhanun sadaka dalili ne na cewa mutumin nan mumini na to suna nan tsare da waɗanda ayyuka da ka tabbatar da imanin. wai biyuna Allah wa rasulahu suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzonai cikin da'a ga Allah da manzonai ya an ka ce a yi aiki alheri suna buɗe hannuwansu su ko waɗanda wai ƙabi zuna a yi don ba su wa Allah da'a da manzonai don da suna wa Allah da'a da manzonai su ma da sun eh, ba su yanke hannuwansu ba to ula'ika waɗanda mu'minai sai rahamuhumullah Allah zai tausaya musu inna Allah azizun hakima Allah lalle hakika Allah mabwayi na kun mai hikima da izzaka Allah da hikimarka Allah ka samu cikin tsarin waɗannan mu'minai Allah da izzaka da hikimarka ka samu cikin tsarin waɗannan mu'minai kuma ka gusan mana da samuwa da bakin ciki ko wani iri ka sauƙaƙa mana abin da ya tsananta to ya ce wa abin da wa'adan lahul munafiki na wal munafiqati wal kufara nar jahannama ga mutabala ce ga mu'mini wa'adan lahul mu'minina وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يتي وعد الله المؤمنين الله يأي الكوري بمؤمنين ماذا والمؤمنات بمؤمنين ماتا جنات يا موسى الكوري الجنه jaddadi min tahtiha al-anhar gulabe na gudana karkashin ta galibi na biya an kaddara musu dawama ciki har abada wa masakin batan, da wurin zama mai daɗi fi jannati adana cikin aljanna da aka ce ma aljannar zama jannatu adana duka aljanna ga suna kowace jannatu adanin duka kowace aljanna ga suna jannatu adanin amma abin nan ga suna kenan don adanin zama aka ne to kowace ai aljannar zama ce to amma ita wannan jannatu adanin bambancin ta da saura ita cikin firdausul a'ala take can firdausul a'ala cikin ta akwai wata shiya kamar GRA haka cikin gari to ita kama haka nan take annabawa na da na kusa gari su a cikin jannatu adanin cikin firdausul a'ala take amma wani wuri na an ka keɓe mai daraja inda mai gidan mu zai zauna da shi da sauran annabawa to kyan wannan bangare ana ce mai jannatu adani wannan bagire can na maka roƙon da Allah ya taimake mu ya kai mu mana roƙo ga Allah ya zaunar da mu can tare da annabin ni dai gaskiya annabin nan ban taba gani ne ba gaskiya ban taba gani ne ba karatu ne ɗaya na nake ina jin labari ne da littattafai da ayoyi amma tsakani da Allah ban taba gani ne kuma ina so in gane shi kowa ko na san ku gane shi to Allah muna ka da ismika al'azama Allah ka hada mu shi ciya guda da annabin annabin nan namu Allah ka hada mu shi ya guda da shi Allah ka hada mu shi ya guda da shi kan jannatu adana din na cikin firdausi ala Allah ka sai mu canta da shi mu dai mu zanna da masoyin mu zama da masoyi akwai daɗi zama da masoyi akwai daɗi to Allah shi haɗa muri guda da masoyi Allah ya ce warin wani min Allah ya akabar bayan sun shiga aljanna sun yi to akwai wani abu da aka ce mai rawa wanda Allah zai zo ya kalli ya aljanna ya aljanna su kalle ya bi shamaki kalle wa da Allah yake to kalle su ganai sai ya ce da akwai abin da kuke so in ba ku su ce babu abin da muka bukata komi muka soka ba mu abin da muka soka ba mu ba shi ka soke mu aljanna ba ba ga shi ka yi muna kaza ka yi muna kaza ba babu wani abin da muka so wannan baka ba mu ba sai ce wa hillu alaikum riwani na saukar da radata gare su to yardan nan ta yi aljanna daɗi Allah ya ce wa rirwanin min Allah akbaru yarda daga Allah akbaru min aljanna ai aljanna ke Allah ya ce raditu ankum ya yi aljanna ke to Allah ka yarda da mu da rahama dalikal fawzul azim Allah ya ce wannan min Allah akbar dalikal fawzul azim wannan kashi qara ya yi aljanna zama rabu dilwani min Allah akbar dalikal fawzul azim lokacin da an kace su ko bakai. marmakon wannan kafi eh, abin da eh, an yi musu alkawarin naru jahannama khalidi na ha an kace hiya hasbo kuma an ka kara musu an kace wala anahumullah an kace wala azabun muqimin kamar an kace ya aljanna khalidi na fiha su ma wala azabun muqimin kun ga don mutabala an ka ambaci dai, don a yi mutabala da abin da an ka ambata game da kafirai to Allah dan daraja sunayenka Allah ka samu cikin bayan ka mummune na kwai bayan gana ka mummune na kwai Allah ka samu cikin Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka yaje mana dukkan laifukan Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makomin saboda girman ka Allah ka ka samu cikin munafukai cikin taron gana mu idan akwai manahiki Allah muna roƙon ka da su ma'aikata wata na kamin mu wace wurin ga Allah ka raba shi da manahiki kuma ka yi sai cikin zuciya ta Allah zan daraja sunayenka ka samu aljanna tare da shi Zan daraja sunayenka ka shigar da mu aljanna shi ma ka shigar da shi Zan daraja sunayenka Allah muna roƙon ka dukkan mu da muke nan ka hada da mu da uwayenmu da uwayensu da matayenmu da tsiyanmu da zuriyarmu ilawa mu kiyama Allah ka sa mu cikin aljanna kuma jannatu adalin Allah ka sa mu cikin aljanna kuma jannatu adalin ita wannan jannatu adalin wannan ta cikin sauki ala ko shi ya so mai gidan mu Allah ka kai mu can da rahama lalurorin da Allah gare mu to Allah ka ba mu abin da za mu ci tsaye da ka hada ta saboda darajar sunayenka duk lalurorin da an gaban mu Allah ka ba mu wanda za mu yi mu yi su cikin sauki ba tare da wahala ko wata matsala ta adda wahala gare mu Allah ka sauƙaƙa mana ita Allah ka sauƙaƙa mana ita ko wata damuwa da a cikin zukatan gana mu Allah ka busar da ita ka sa mana Allah ka yafe mana Allah ka sa wannan karatun da saurare mai ya zama saboda kai muka yi ne ba don kowa ba a cire manowa kowace iri cikin karatun ga wanda da yi duk wanda ya zo sauraren karatun nan da manowa da ba ta yi Allah ya raba shi da manowan nan ba ta Allah ka ce da niyya sai ka ce ta manawa sai ka ba shi abin da kaka ba wanda ya niyya mai kyawu Allah mu ma da muke karatun ga Allah ka tausaya mana duk wata niyya da ta shigo ciki wanda baka yi da ita ba Allah ba mu da ita kuma ka yaje mana ka sa mu yi abin da don ka ta samu bari don ka mu da mutanen da ke taruwa su saurare mu ka hada mu aljanna Allah ka hada mu aljanna madan mu da matan mu ko guda ka kai kuma ka yi shema daga kunya ta duniya da ta lahira duk duk wata kunyar duniya Allah yi mana kariya ga ta duk wata kunyar lahira Allah yi mana kariya ga ta kuma Allah wanda bai da lahira cikin mu Allah ka warkar da shi Allah duk wanda bai da lahira cikin mu Allah ka warkar da shi Allah ka warkar da mu baki ya Allah ka ya mana Allah ka shirya maka shirya mana ɗaya mu duk wanda ɗaya ne sun kuma jire mai Allah shirya mai addinai da ya hankuri da shi Allah ka shirya mai addinai wanda duk mata ta ta bijire mai Allah shirya mata a shirya mai abinci ka zaunar da su lahiya wanda ko mijin na ya bijire mata Allah shirya mata abinci ka zaunar da su lahiya Allah duk wanda aka duba shi cikin mu ba shi abinci kuma ka taimaka mai ya biya in an ba shi abinci dan daraja sunayenka yan kasuwa mara sun ka kare Allah ka dora mana su Allah ka dora mana su wayanda kuma ba su da jari na yanzu za su wara Allah ka ba su jari matasan mu ka shirya su fita musu albarka kuma ka bamu ikon kwana nan mu kai mu yi wa annabin mu salati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم